a wannan ranar alhamis ne dai najeriya ke cika shekaru 60 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka wato ta samu yancin nema a ranar 1 ga watan oktoba shekarar 1960 kuma tun lokacin da ta samu yancin kan najeriya ta samu shugabanni da dama kama daga shugabannin soji da kuma na farar hula We in Nigeria appreciate the advantages which the size of our country and of its population give us, but we have absolutely no aggressive intention. We shall not fail. My priority will be to ensure adequate peace and security. ambition is not worth the blood of any Nigerian. I belong to everybody and I belong to nobody. To wai ko mai ke cewa dangane da wannan rana ta 'yancin kan? a sunana abubakar halidu yadda mutane suke murna da cikar da shekaru 60 din muna fatan shugabanni da aka yi a baya mu sake samun irinsu masu yi wa ƙasa aiki masu adalci da rikon amana irinsu sa'abubakar tafa balewa da su sadana abana bello dukansu abin koyi ne a saɓanin yadda yadda shugabanninmu suke gudanar da mulkin su a yanzu muna fatan su ɗauki irin halayen su na taimakon jama'a da kuma yi wa ƙasa hidima ba son kai a ciki muna fatan shugabanninmu na yanzu ma za su yi koyi da irin wancan halayyan. Sunana Ali Muhammad. To abin da dai zan iya tunawa shine zan iya cewa Najeriya tana cika shekaru 60 har zuwa yanzu za a iya cewa dai alhamdulillahi muna da shekaru kam amma gaskiya har zuwa yanzu muna koma baya idan aka hada da kasashen da suka samu incin kai lokaci guda kamar irin su India da sauransu. Fatan mu shugabanni na yanzu su kwaikwayi halaye na baya din saboda kullum in suka tashi da su suke kwatantawa adalcin su shi yasa suke kwatantawa da shi idan idan muka samu shugabanninmu na yanzu su ma suna yin haka to al'amarin zai kai mu gaci albarkacin wannan rana gwamnatoci a Najeriya sun ma ba da hutu tare ku da shirya shagulgula batun da ya ja cece ku ci a ƙasar, domin yayin da gwamnatoci ke ma shirya irin waɗannan shagulgula ga mutane irin su kamar Ibrahim Alhassan Ganye ɗaya daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman wato da kasassu a Najeriya ya ce su dai a ɓangaren su da sauran na akaba game da batun cewa Najeriya ta samu 'yancin kan. Ana tare da Comrade Alhassan Ibrahim Gani jami'in hudu da jama na halittar kungiyar na kasar suna Najeriya. To alhamdulillah Najeriya na bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai na kasar suna bikin cika shekaru sittin a cikin wahala. domin idan ka dubi yanayin yadda al'amura suke tafiya a ƙasar nan gabaki ɗaya ƙuryan na sama ne kawai yake jin daɗi yake daɗa tafiya sama na ƙasa kuma yana daɗa nisewa a ƙasa. waɗannan shekaru ko ba kusan da najeriya ta samu yanci ba kome? eto eh mun sani a takarda najeriya ta samu yanci don mun karanta a makarantu da sauransu amma a zahirance za mu ce kamar wasu ne suke mulkanmu ba yan uwanmu yan najeriya da muka sani da tausayawa da ake ikirari suke da shi ba idan ka dubi al'amura yadda suke tafiya a wannan kasan za ka ga shugabannin kamar tausayin ya yi karanci sosai a tattare da su dokokin da aka ware domin al'umma su ji daɗi su samu walwalar rayuwa su samu 'yancin yin karatu da sauransu duk ba a bibiyan su yadda za ka tabbatar da cewa shin ma da gaske 'yan najeriya ne suke mulkan 'yan najeriya har yanzu ni ina tambayan wannan a na kullum. shiko wannan ɗan siyasa barista eti shehu da ke ma zama shugaban jam'iyyar pdp a jihar adamawa ya ce shi bai goyi bayan shagalin da aka yi ba musamman a wannan lokacin da ya kira na ha'ula'i. Shekara sittin da samun mulkin kai kuma kware da gaske buki yana da kyau amma a cikin yanayin da muke ciki ni ban goyi bayan a ce an yi wani buki ba maimakon bukin da za a yi shugabanni su yi kira ga magoya bayan eh, shugabannin addinanmu da a koma masallatai da coci. a ƙara roƙon allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce allah kuma ya bunƙasa wa najeriya walwalan tattalin arzikin ka ci halin da ake ce kana nufin wannan hali da ake ciki wani hali ake ciki da zai hana a yi biki yana eh, cikin halin ha'ula'i wanda yau dai talaka ganin tsadan rayuwa abin da wani zai ci da kyar wanda kuma wasu wasu gidajen ma su suke ba su ga abin da za su ci ba to maimakon a ta wannan kudi a je ana tara mutane ana buki shawara na nan shine a gayyaci shugabannin addinanmu da su dukufa da roƙon allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wayannan fitintunu da cututtukan da ake fama da shi na zamani allah ya sawaka to sai dai ku yayin da wasu ke suka ga masana irin su alhaji shu'aibu idris mai kati wani masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa ya ko danganta yawaitar juyin mulki da kuma canjin shugabanni da cewa suke jawo ci bayan da ake samu a yanzu Uh, babu shakka idan ka ɗora ƙasashe da suka samu 'yancin kai wato daga turawa na mulkin mallaka daga hannun turawa mulkin mallaka daga 1955 hakan nan zuwa 1965 kaga kaman shekaru goma kenan a uh, za ga cewa wasu ƙasashen sun tsere ma najeriya kau. kaman kasan malaysia ko irin su kasashen indonesia da wasu irin wa'innan ƙasashen da suke a wato nahiyar asiya hakanan idan ka dawo a nahiyar afirka za ga kuma akwai wasu ƙasashe da ba lalai ba ne a ce sun samu ci gaba kamar yadda najeriya ta samu ci gaba idan muka zauna kawai muka ce wai najeriya ta zama koma baya a cikin uh, wasu daga cikin wayannan ƙasashen ba tare da mun dubi wasu kuma ƙasashen da najeriya ta fi uh, su ba a gani na ba a yi makasar najeriya adalci ba in an ɗora ta akan wannan ma'aunin Uh, watakila zan iya tunanin uh, wasu daga cikin dalilan da ya sa tattalin arzikin uh, najeriya kamar ya zama koma baya a cikin tsararrakinta uh, ina ganin na farko akwai maganan shugabanci uh, idan ka dubi indonesia misali suharto ya yi kusan wajen shekaru 30 yana mulki a lokacin da ya wa'annan shekaru talatin najeriya ta samu shugabannin ƙasa a mulkin soja za su kai kamar biyar ko shida in ka dubi ƙasan malaysia za ka ga cewa mahathir muhammad a tsohon firaministan ƙasar malaysia shi ma yi wajen shekaru 25 ne ko da bakwai a jere yana mulki ba tare da wani ya an canza ba ko wani ya karɓi mulkin nan a cikin wayannan shekaru 25 ko da bakwai najeriya ta samu wajen shugabanni sun kai hudu ko biyar yawan canje-canjen shugabannin ƙasa ko shugaban ƙasa a ɗan takin lokaci ba karamin illa ba ne yakan kawo wato koma baya wajen aiwatar da tsare-tsare da shirye-shiryen da za su sa tattalin arziki ya bunƙasa kamar mikati shi ma dr muhammad musa malamin tattalin arziki a jami'ar jihar taraba wato taso ya bayyana wasu dalilan da kan ja ci ba a fannin tattalin arzikin ƙasa. Eh, lalle Najeriya yau tana shekaru 60 da samun 'yancin kai. To a wannan shekaru 60 lalle an ga abubuwa masu daɗi an ga kuma abubuwan da ba su da daɗi. Babban abu dai shine a wannan lokaci a gaskiya abin da muka rasa shine wato abin da ake cewa continuity wato ci gaba ga bisa tsayayyen tsari guda ɗaya akan sha'anin tattalin arziki. Wato abu ne da kowa zai iya tunawa a lokacin da aka samu 'yancin kai ba da nisa sosai ba irin tsari da aka shimfiɗa tattalin arziki a kai wato ya ba mu babban shimfiɗa wanda in ba a ci ta gefen nan ba za a ci ta gefen can wanda ake cewa gida biyu a maganin gobara amma da tafiya ta yi tafiya aka samu ganowan albarkacin mai a ƙasa sai ya zamana cewa duk hankalinmu gaba ɗaya mun tattare ya koma kan wannan man fetur ɗin sai ya zamana e, sha'anin noma da yake da faffaɗan shimfiɗa an mun nomi in mun dubi e, tsarin da ya bamu a gyaɗa a nan arewa palm canal a can e, kudu maso gabas da kuma koko kudu maso yamma amma da aka samu man fetur sai wannan shimfiɗar ta canza sai ya zama na cewa hankalinmu gaba ɗaya akala duk gaba ɗaya ta koma kan man fetur to yanzu an wayi gari man fetur ɗin nan ba abu ne da za a dangana a dangana a dangana akan shi a dindindin ba Dr. Muhammad Musa kenan wani malami a jami'ar jihar Taraba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya